Jawabin na mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammadu Sa'ad Abubakar ya karkata ne ka cokam kan bukatar 'yan Najeriya su rungumi zaman lafiya a daidai lokacin da ya rage 'yan watanni a soma fafutukar babban zaben shekara ta 2019 akan haka Alhaji Muhammadu Sa'ad ya buƙaci 'yan siyasa da su kaucewa siyasar ko a mutu ko a rai muddin ana son ci gaban dimokuraɗiyya da kuma na ƙasar Najeriya baki ɗaya. Ko mun san Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi shi ke ba ɗan adam mulki a lokacin da yake so kuma shi ke kwace shi daga gure shi a lokacin da yake so ba tare da tambaye shi ba dole mai la'akari cewa duk wani wanda zai nemi wani ofis na shugabanci to ya san Allah ne ke bayarwa in ya samu ya gode ma Allah in bai samu ba ya gode ma Allah domin da dalili amma babu tilas a ce dole sai mutum ya shiga ofis dole sai samu ofis babu illa mutum ya manufa yana da manufar samun wani abu to amma ya dogara ga Allah ba ga kowa ba siyasa fa ada ta ne domin al'umma domin shugabancin jama'a in babu jama'a babu zaman lafiya ba shugabancin nan saboda kada wani dan siyasa ya kawo tashi hankali ko tarzoma wadda ta kawo cikas da ya juya akan matasa kuwa mai alfarma sarkin musulmi ya bayyana damuwa akan yadda suke bari 'yan siyasa na amfani da su a zaman 'yan banga ta yadda lamarin har ya kai ga kisan junansu kwanan nan a jihar sokoto ku samari kada ku yarda a yi amfani da ku a ba ku kwayoyi a ba ku nairodi ku bugi juna bayan kun gama kashe kanku mutum ya shiga ofis ya mance da ku abun da ya kamata a yi shine kowane ku da ta sabon katin zaɓe ya riƙe domin duk taron mu anan in babu da kati zaɓe bamu da amfani kada a kuskura a faɗa cikin tarko na shugabanni masu son ku kai kan ku baro su kuma sa can ɓoye su kada kuskura ku sa ku bari 'yan siyasa su ja ku su kai ku su baro su kuma 'yan siyasa suna can gidajensu da iyalansu cikin air conditioner duk ɗan siyasa da ya ce ku taho ku taho ku yi faɗa to ku ce kawo ɗayanka su ja gaba mu kuma mu bi. Dangane da matsalar tsaro da ake fuskanta musamman a jihohin arewacin Najeriya, mai alfarma sarkin musulmi ya yaba wa kokarin da jami'an tsaro suke yi wanda ya kai ga samun nasarori da dama a yaƙi da 'yan ta'adda a arewacin Najeriya. to sai dai ya yi kira ga al'umma da su shiga ka'in da na'in a wannan fafutukar ta hanyar taimakawa jami'an tsaro da bayanai masu amfani da za su taimaka musu a aikin da suke yi jawabin na mai alfarma sarkin musulmi dai ya biyo ne bayan hawan daba na al'ada da ake gudanarwa a kowace ranar sallah tun daga fakon idi har ya zuwa fadarsa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria in ya kawo to sai ku bi ko kuma shi da kai ne amma in bai taho kuma bai kawo ɗaya ne ba to kar ku bi don babu gaskiya ciki saboda ka duk abin da mu yi mu ji tsoron Allah duk abin da mu yi mu ji tsoron Allah musa addinin musulunci ne tushe mu anan shine mazaunin mu anan sakkwato kuma babu canji babu ja baya kuma mutanen da yawa suna koyi da mu anan sakkwato alhamdulillah to mu ci gaba da rike mutuncinmu domin a ci gaba da koyi da mu muna zo mu ɗauki wanda mu ƙara gode ma gwamnati jihar Sokoto akan kokarin da ake yi daban-daban na taimaka ma al'umma muna son mu ƙara gode ma gwamna da makarabayan shi da duk sauran al'umma masu taimaka ma gwamnati a ci gaba da kokari a ci gaba da hankuri da juna domin duk abin da babu hankuri cikin shi babu nasara saboda haka muna ƙara kira gare ku matsayinmu na uwaye mu ba mu da wata jam'iyya da muka goyon baya in ba jam'iyyar al'umma ba wadda al'umma ka so saboda haka ko ya kamata ku san cewa ga abin da ya kamata ku yi mu iyaka mu mu jawo hankulanku a ta addu'o'i a ta jawon an kullum ku a gaya muku abin da kamata ku yi muna ƙara gode ma mu da ke nan musamman malamanmu da limammai da sauran makarabayin gwamnati a cigaba da ba mu goyon baya a cigaba da taimaka mana mu kuma insha Allah za mu cigaba da kokarin da muke yi na zama uwaye kuma uwayen kowa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari muka yi sallah lafiya Allah mai jin kai mai rahama ya ba mu cikakken lada na wannan ibada da muka yi musamman ta jiya da yau da aljanna firdausi ba ta da sabi ba muna gode ma mukaddashin gwamna da duk wanda suka rako shi da aka zo aka yi ibdu lafiya kuma insha Allah za mu ci gaba da addu'o'i ga gwamnatin jihar Sokoto ga shugabanninmu na jihar Sokoto kowa a ina suke da sauran shugabanninmu na ƙasa daga shugaban ƙasa muhammadu buhari har zuwa sauran shugabanni na ƙasa domin dole ne a wa shugaba addu'a in gama shugaba addu'a ya gyaru to kai ma sai ka samu nasarar gyaruwan nan in ka kyale shi ko kai mai addu'a ya lalace to kai ma kana cikin lalacewa saboda ka ayyama shugabanni addu'a don su gyaru idan sun gyaru alhamdulillah jiha mu za ta gyaru ƙasar mu za ta gyaru Allah maimaita mana ya sa mu ga wasu salloli masu ɗimbin yawa cikin ƙoshin lafiya cikin kwanciyar hankali kuma ya ba mu lafiya da gama lafiya daga wannan duniya kuma Allah ya ba mu zama lafiya a jihar mu sakkwato duk wanda ke kawo mana cikin a sakkwato Allah shi kaushe shi duk wanda ke kawo mana tashi hankali a Sokoto kowane ne Allah shi tona mashi asiri kuma shi kaushe shi a cikin taimaka ma jami'an tsaro muna ƙara gode ma jami'an tsaro daga soja har yan sanda har civil defense a wanda ake na ganin an samu zaman lafiya a Sokoto musamman yau wannan ranar sallah kokarin da aka yi aka zo idin lafiya aka dawo lafiya muna ƙara gode maku Allah subhanahu wataala ya fi mu gode maku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya kai rayuwar mu wannan rana ta yau inda muka yi sallah bayan alhazanmu da ke ƙasa mai tsarki sun hau arafa jiya cikin lafiya kuma suka sauko lafiya kuma cikin nasara mu kuma Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi ya ƙaddare mu da azumtar wannan rana ta arafat mai ɗimbin muhimmanci mai ɗimbin lada ga kowane musulmi yau alhamdulahi mun yi sallah cikin lafiya mun sauko lafiya kuma cikin nasara a wannan rana ta babbar sallah kuma wadda ake ce ba sallar layya ana ran bayan allah musulmi wanda allah ya kaddare su da yanka su yanka raguna ko dabbobi kuma yadda shari'a ta umurta domin samun yarda allah da gama da wannan duniya lafiya da kuma samun shiga aljanna bayan mun koma gidan gaskiya muna son mu da kyawun dama mu ƙara gode ma jama'ar musulmi na ƙasar nan baki ɗaya da kuma yi musu fatan alheri a koyaushe a kan taimakon da ake mana domin mu sauke wannan nauyi na shugabancin addinin musulunci a wannan ƙasa muna gwada ta musamman ga malamai da limammai da sauran shugabanni addinin musulunci da a koyaushe muke tare da su suke ba mu shawarwari na ƙwarai yadda ya kamata mu gudanar da wannan addini na Allah yadda Allah ya umurce mu mu yi a cikin ƙur'ani yadda hiyayen halitta hiyayen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya aiki da shi kuma ya faɗa a cikin hadisai daban-daban yadda manyan-manyan shi shugabanni kuma suka furtar a cikin littattafansu wato ijma'in malamai muna zama da kiwon dama mu ce barka da sallah ga duk musulmin ƙasar nan da kuma sauran ƙasashen duniya da suka sallah yau muna son mu ɗauki wani dama mu ƙara gode ma jama'ar jihar sokoto akan kwarin da ake na samun zaman lafiya hakika in ba zaman lafiya babu ci gaba hakika in ba zaman lafiya babu ma shugabanci babu ba a samun komai daga shugabanni saboda haka muna son mu ƙara kira ga al'umman musulmi da kuma wanda ba musulmi wanda a tare da mu duk abin da za a yi kada a yarda a kawo tashi hankali a cikin wannan jiha tamu alhamdulillahi muna cikin yanayi yanzu na siyasa to irin wannan rana mai albarka kuma a wannan lokaci da muke jawabi kuma yana ruwa a ce shine jawabi wanda za mu yi ma 'yan uwanmu 'yan siyasa kafin a shiga daga wajen fafatakewa na zaɓe nan da watanni kaɗan alhamdulillah